Zanga-zangar ta wakana ne yayin da wasu jihohin Amurka suka kafa dokar ta ɓaci sakamakon zanga-zangar da ta jikirce take koma tarzoma a wasu sassan ƙasar wacce ta samu asali daga jama'ar da suka fito domin nuna fushinsu kan George Floyd bakar fatan nan mai shekara 46 da ya mutu yayin da 'yan sanda suke rike da shi. sai dai zanga-zangar ta birnin Gaithersburg da ke karamar hukumar Montgomery a jihar Maryland ta gudana ne cikin lumana na tuntuɓi wata ba'amurkiya farar fata wacce ta halarci wannan gangami na kuma tambaye ta dalilinta na fitowa a wannan rana. sunana jessica mijina ba amurke ne bakar fata dukkanin yara na ma'amurkawa ne ma fata wannan abu ne da na matukar yarda da shi sosai shi ma a nashi bangaren mr chris hall wani mutumin wanda shi ma ya fito zanga-zangar cewa ya yi sunana chris hall uh, ina ga wannan haƙƙi ne da ya rataya a wuyana na shiga wannan zanga-zanga saboda na koya wa uh, yarana wato yaƙi da matsalar wariyar launin fata zan kuma so ya zama darasi da za a riƙa koyarwa a makarantu masu zanga-zangar ba wai kawai sun fito ne domin nuna fushinsu kan yadda 'yan sanda ke musgunawa baƙaƙen fata ba ne har da ma yadda ake nuna wariyar launin fata ta wasu hanyoyi da dama a duk faɗin amurka sabannin sauran wasu wurare da zanga-zangar ta jikilce ta koma tarzoma an kammala gangamin na gaithersburg ba tare da wani tashin hankali ba hadiza kyari sashen hausa na muryar amurka daga nan gaithersburg a jihar maryland da ke amurka